أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومن منهم فمنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake haɗa mu wannan marisi na lahadi sha hudu ga watan ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 19 ga watan shida a shekara ta 2016 na lissafin miladiya wannan shine darasin mu na goma sha hudu a wannan wata mai albarka cikin jerin gwanin darussan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke karanta kuma muke fatan Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa min ahli alkitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk daga cikin ahli alkitabi al-yahud wan nasara man akwai wanda in ta'amanhu in ka amince masa bikin tsorin da dukiya mai yawa ka ba shi amana ajiya kuka yi hulɗa ta kuɗi babba yu'addihi ilaika to zai dawo maka da ita saboda amanarsa wa minhum a cikinsu kuma man akwai wanda in ta aman bi dinari ko da dinari ɗaya ne ka amince masa ka ba shi amana ko ajiya ko wata hulɗa dai ta haɗa bashi da makamantansa la yu'addihi ilayka ba zai dawo maka da shi ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai ka tsaya da gaske a kansa dalika wannan abun sababinsa bi annahum saboda su ma'ana wannan abun ishara zuwa ga hali na ƙarshe ba hali na farko ba hali na ƙarshe na khiyana masu yaudarar su masu halin da ba za su dawo maka da abin da ka amince musu da shi ba sababin hakan bi annahum saboda su qalu sun ce ma'anan qalu anan i'taqadu min aqidatihim daga cikin aqidarsu shine laysa alaina fil ummiyina sabil ai su ummiyai ana nufin duk wanda ba bai hude ba shine ummi a ko kuma wanda yake ba larabe ne suna nufin laraba tun da ba ba su littafi ba ba sa rubutu ba sa karatu to suna kiran su ummi kowanne ma'anar ta zo akwai wancan akwai wannan daɗe suna cewa laisa alaina fil ummiyina sabilu ba mu da wani zunubi ko wata hanya da za a kama mu da laifi saboda ummi ai bai kai komai ba da har za mu yi laifi dan mun taba shi dan mun ci dukiyarsa shi ne ma'anar laisa alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun kuma suna faɗin ƙarya akan Allah ma'ana suna yi wa Allah ƙarya wa hum ya'lamuna alhali suna sane da cewa ƙarya suke yi Allah ce bala a'a zancen ba haka yake ba ba maganar wani jinsi ne da wani jinsi ba magana ce ta umumin hukunci man aufa duk wanda aufa bi ahdi ya cika alkawarin da aka yi da shi ya ba da amanar da ya karba wattaqa ya ji tsoron Allah ko bi dokokin Allah ya kiyaye abin da Allah baya so ya dan kokarin ya tsare kansa daga azabar Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin to lalle Allah fa yana son masu bin dokokinsa sai Allah ya ce innal ladina yashtaruna bi ahdi Allah wa aymanihim ina ga wannan mubatta zuwa gobe la'alla cikin sharhi mu ba za mu kai har zuwa gare ta ba mu tsaya mun gama ga wannan insha Allah mu sake zuwa mu ji ma'anoninta to wannan aya ko ayoyi guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin su yayi mana bayani akan halin ahli kitabi cewa ashe yadda muke ganin su duk da wancan abin da ya bamu labari na yaudara da burin su halaka mu su batar da mu da mugunta da suke mana kar mu tsaya akan addini to duk da haka a cikinsu ba halinsu ɗaya ba gaba ɗaya akwai na kirki a cikinsu ta ɓangaren mu'amaloli da kiyaye dukiya da riƙe amana akwai wanda kuma ba sa riƙe amana wannan aya malamai suna kafa hujja da ita a matsayin tabbatar da adalcin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mu ma a koya mana adalci insha Allah za mu zo a cikin darussan da za mu fahimta a wannan aya za mu insha Allah malam sa'id yake cewa yukhbiru ta'ala an hali ahli alkitab Allah yana ba mu labari a wannan aya dangane da halin ahli alkitab fil wafa'i wal khiyanati fil amwali dangane da cika alƙawari ta bangare da da kuma yaudara da cin amana fil amwali dangane da dukiyoyi lamma zakara khiyanatahu yayin da ya ambaci yaudarar da suke yi fi dini ta addini ba su da gaskiya a addini suna yaudara suna wa Allah ƙarya suna kuma ƙoƙarin su yi makirci gashi ne faɗa lamma zakara khiyanatahum fi dini wa makrahum da kuma makircin da suke yi wa katmahumul haqqa da kuma koyi gaskiya da suke yi fa akhbara to yanzu kuma sai ba mu labari أن منهم الخائنة والأمينة cewa a cikinsu akwai mayaudari ɗin hakikatan a wajen dukiya akwai kuma amintacce a babin dukiya da mu'amaloli mai cika alkawari wa anna minhu da cewa a cikinsu man in ta'amanhu akwai wanda in ka amince masa bikin tsarin wa huwa almalul kathir shine dukiya mai yawa wannan ba kuma ta ba mu yi magana a farkon surtu ali imran bara in ka amince masa hulɗa ta shiga tsakanin sayan gida sayan fili sayan mota ajiya da duk wata mu'amala da mutum za ta shiga tsakaninka da shi to a cikin yahudawa da kiristoci akwai waɗanda in irin wannan mu'amala ta haɗa ku da dukiya mai yawa ka ba shi amana kana jiran ya kawo maka to yi ajihi ilaika zai kawo maka yadda kuka yi alkawari zai cika alkawari zai biya abin da aka yake kansa wa huwa ala ada'i ma dunahu min babin aula kuma tunda har in an bashi amanar dukiya mai yawa zai dawo da ita to akan cewa ya dawo da dukiya kaɗan ya fi cancantar haka ma'ana min babin aula min zalika albab shine asalin ma'anar min babi aula da muke ji an faɗa asalin ta shine yayi kaza min babin aula min zalika albab asalin kalmar kenan wannan yana wani babi ne babin da ya fi cancanta ma fiye da wancan babi ma'ana tunda a babin dukiya mai yawa in an amince masa zai dawo da ita zai biya amana to ashe a babin karamar dukiya ma ya fi cancantar a ce ya kawo tunda ba zai wahala sosai ba dukiya mai yawa ta fi wahalar a dawo da ita fiye da dukiya kaɗan shine abin da ake nufi da min babin aula ya fi shahara bakin mutane ana cewa min babi aula su malaman lugar larabci suna cewa abin da ya fi cancanta ce min babin aula ba idafa ba ce a wannan da ya fi kyale malaman larabci ne wasu su ce ba su yarda da haka ba wa min a cikin su kuma har yanzu akwai wanda man in ta'amanku bi dinari ko wanda in ka amince masa da dinari kwaya ɗaya dinari shine mafi karancin a abin da ake rabawa ma'ana ta ce divisible unit da za a amfani da shi a kuɗi wajen sai da shi ba kamar ka ce kobo in ana hulɗa da dinari gold tunda in aka kusa akwai bambanci tsakanin zinare da dinari duka dai da cewa mu a hausa mun ɗauko zinaren ne daga dinarin to shi in an ce dinari ana nufin kuɗin da aka yi molidin ɗinsa aka mai da shi kuɗi zinare ne gold mun san shi to sai aka ɗauke shi aka yi kuɗi da shi to mafi ƙarancin da ake amfani da shi a saye da sayarwa shi ake ce ma dinare ɗaya in gold mun fahimta mu ko a gurin kun ga daga dinarin muka ɗauko zinare sai muka ba shi asalin gold ɗin sunan zinare mun shi asalin abu yau to ba akwai bambanci sai ka bambanci unit din da ake amfani da shi wajen saye da sayarwa kamar ka ce kobo ɗaya to shine dinari ɗaya ba sunan gold din bane haka su sunan gold a larabci zahab sunansa az-zahab yau to idan aka ɗauki bangare nasa aka yi kuɗi ake saye da sayarwa da shi to kwaya ɗayansa shi ake ce ma dinari insha Allah kun gane to sai sai wa minkum daga cikin su kuma su ahlul kitabi akwai man in ta'amanu bi dinari wanda in ka bashi ajiyar ko amanar ko hulɗar kuɗi ta shiga ta kwandala ma iya ba da wannan fasara ko saboda su ake nuna mafi karanci ko kwandala kukan shiri da shi ta amana la yu'addihi ilayka shi kuma ba zai dawo mana ba sai ya cinye saboda tsabar yaudara da cin amana ashe kenan ba hukuncin su dai ba dukkan su ne mayaudara ba ba kuma dukkan su ne masu a rashin amana ba su masu amana ba akwai masu amana akwai marasa amana kamar yadda Allah cikin adalcinsa ya raba su gida biyu za mu zo kan wannan aya insha Allah shi kansa a bangaren addini din ba ajin su ɗaya ba nan amma da zancen mu'amala ne a ɓangaren addinin ma ba dukansu suke ɗaya ba wancan abubuwan da muka faɗa a kansu ko ina za ku ga Allah na cewa wa min ahlil kitabi wa min ahlil kitabi wannan duka dai muna mana adalci ya koya mana mu ma muka zo magana mu koyi kar a rika kunde mu mutane gaba ɗayan su ko da ba ka san su ka ce a cikin su akwai kaza a cikin su akwai kaza kai kokari ka saba da wannan adalci Allah abin da ya koya mana kenan laisu sawa'a haka ba ɗaya ko ba mataki ɗaya suke ba ba matsayi ɗaya suke ba ba yadda kowa kake tsammani haka ɗayan yake ba min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layl wa hum yasjudun daga cikin ahli kitabi akwai al'umma tsayayyu waɗanda ke karanta littafi cikin dare suna sujada suna bautawa Allah da gaske akwai kuma wanda ba sa haka wani ya nuna dai ba halin su ɗaya ba to haka nan kuma ana zancen dukiya da amana kuma wannan sanannen abu ne kowa a cikinmu ya sani wajen mu'amaloli da dukiya akwai mutanen da za ka ga sun zaɓi su yi hulɗa ma ta kasuwanci da wanda ba musulmi ba fiye da wani lokaci fiye da musulmi ba dan komai ba saboda sun gwada musulmi wani ya cuce su shi ma kansa wannan mu daina faɗin kalmar cewa musulmi macuta shi ma nan ba daidai bane wato asali dai duka generalization a abubuwa ba daidai bane za ka ji wasu suna cewa yanzu musulmin gaba ɗaya ma sun ɓace ai wanda ba musulmin ba ma sun fi wannan kalmar ba daidai ba ce in kana zancen fifiko to kada ka yi itilaki haka nan kana kwandamin kar ka yi itilaki shi itilaki hukunci ne da ba daidai ba banda ubangiji ba mai yin shi to idan ubangiji subhanahu wataala da ya halicce mu ya raba biyu ya sa wannan da wannan to dan me mu ba za mu yi wannan adalci ba wani lokaci sai ka ji mutum saboda yana sha'awar abin da ya gani a wurin kafirai na rikon amana da sauransu sai ka je yana cewa ai musulmin yanzu ma gaba ɗaya kafiran sun fi su to wannan ba a yi wannan ba za ka ce musulmi kafirai sun fi su ba Allah ba haka yi hukuncin su ba yadda za a haɗa musulmi da kafiri afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma sanya musulmi kamar mujrimi in ga da bambanci to don haka Allah bai daidaita musulmi da kafiri ba musulmi shine sama da kafiri don haka in kana magana a wani fili ka tsaya iya wannan amma in kai itilali ka ce wane ya fi wane ko su wane gaba ɗaya sun fi wane to wannan hukunci ne da ya fi ƙarfin abin da ɗinka amma in ka zo specific kana magana akan wani abu na musamman to za ka iya cewa gaskiya wane ya fi wane saboda ka gwada wane kuma ya fi wane saboda ka gwada ko ka ce a cikin al'umma da muka gani kiristoci ko yahudawa a cikinsu akwai waɗanda amanar da suke da ita wajen kasuwanci ta fi irin amanar da wasu musulman masu ke wannan kayi gaskiya saboda a cikin musulmin akwai mace amana mai cinye ma kuɗi ko kusa ko alama ma ba zai bayar ba akwai kuma wanda baya yi to haka ne kuma a cikin su akwai masu yi akwai marasa yi don haka sai ka ware abin kada ka yi generalize an dai fahimci abin da ke sai ce wa huwa ada ala adami ada'i ma fawqahu min babil aula wa ihra shi ma wannan da aka ce in ka bashi amana ko dinari ɗaya ne ko kwandala ko naira ɗaya ba zai dawo maka da ita ba to shi ma a kan kada ya dawo maka da abin da yake sama da haka shi ma min babin aula ya fi ya fi girma ya fi nuna cewa ya fi cancanta ma a wannan ma'ana wanda aka ba shi amanar naira ɗaya ya cinye akwai sa ran in aka bashi amanar naira dubu ɗari zai dawo da ita? aka gaba zai cinye ita ma tun da naira ɗaya ma ya kasa kawowa to mai yawa kuwa ya fi cancantar ya koyi shine ma'anar wa huwa ala adami ada'i ma fawqahu min babin aula wa ahra dace aula da ahra ma'anar su da dacewa da cancanta sai ce wallazi aujaba lahumul khiyanata وعدم الوفاء أو عدم الوفاء إليكم أبندا يوجب كما أنا يسبب نن أوجب أنا لكم سببا abinda ya sabbaba musu sababinsu da dalilin abinda ya sa suke yaudara wa adamul wafa'i da kuma rashin cika alkawari ilaikum gare ku ku musulmi bi annahum saboda za'amu su sun riya annahu cewa laisa alaihim fil ummiyina sabil sun ce laisa alaina fil ummiyina sabil wai su ba su da wata hanya ta samun zunubi in dai akan ummiyai ne mun gane yau to me ake nufi da ummi ummi asalin da baya rubutu baya karatu kuma amma a yaren su yahudawa suna da wata kalmar da suke amfani da ita asali wannan nisba ne zuwa ga umma al'umma ummiyin wanda aka dangana shi zuwa ga al'ummomi da su suna magana suna cewa su su ne sha'abullahi al-muftar su ne al'ummar Allah su ne yadda suke cewa kamar su 'ya'yan Allah zaɓaɓɓun mutanen Allah sauran mutane kuwa ba mutane ba ne shi sa suke kiransu buwayin da yaren ibriya ko armaik suna cewa goyim goyim jam'in goyi goyi shine ma'ana mutumin da yake an dangana shi zuwa ga al'umma ma'ana common man tarkace shirme wanda ba komai ba shi suke nufi in bai huda yace goyim abin da ke goyim din jami'i ne a ibriya in kalma ta kare da ya'un da mimun alamar jami'i ce goyi shine guda daya goyim shine jam'i mutane da yawa waɗanda suka ba waɗanda suke ba wasu mutane masu muhimmanci ba to wannan shine sunan larabawa a wurin bai hude duk larabawa sunan su kenan domin a wurin bai hude ba larabe shirme ne ba komai ba ne ba ya ɗaukar wato da wata daraja komai kankanta ta shi sa a cikin littafansu a cikin babin da ya magana akan wasu wanda ba yahuda ba za ka yi mamakin abin da ke ciki halaccin a kashe saboda rai in dai ba na bai hude ba ne a gun bai hude ba komai ba ne duk mutumin da ba bai hude ba a gun bai hude to ransa ba wani abu bane in an kashe shi ma ba komai da zai kamar ka kashe kiyashi ne ka tashi shi ka matse kana tafiya ko sauro ya zo yana damun ka haka ka mutsike shi kawai yanzu idan sauro yana damun ka yana yu zai cije ka in ka kai mari fau ka same shi ka kashe kana jin wata damuwa mugu ne zai cuce ka ka zo kai magani to a wurin bai hude haka balarabe yake ba shi da wata kima dan an kashe shi haka yake kuma a rubuce a cikin littafansu to nan abin da zai hana wannan ta'amimin kasancewa Allah cewa wa min ahlil kitabi ko ba iya ba yahuda yake magana ba har da kiristoci tare da cewa abun kiristoci ba abun ba ɗaya bane ba kamar da yahuda yake ba don a gurin da yahude hatta kiristan haka matsayinsa yake a wurinsa in dai ba yahude bane mutum to haka matsayinsa yake Allah ta kun fahimci wannan to nan abin da Allah madauke ba mu labari dangane da halin ahalin kitabi sawa'un umuman yahudu a cikin su ko nasara abin da suke faɗi shine wanda ba mu ba ba komai bane wannan kuma wani hali ne da akan same shi a gun dan adam umuman wajen mu'amalarsa da wani wanda ba shi ba haka ne ko ba haka akan samu wannan duk da dai na yahudawan ya fi tsanani za ka ga a cikin jahilci irin na wasu daga cikin musulmi suna faɗan irin wannan kalmar su ma wajen mu'amalar su ta dukiya da wani to me yin an ci kudin arne arne ne ba me yin arne kuma ana faɗa wannan ko ba faɗa me kan ma'adin to wannan haramun bai halatta wani mutum dan ba musulmi ba kai ka halatta wa kanka cin dukiyarsa har ka ce arnan banza me babu wanda ya baka da in ana zancen dukiya to kowa a wurin Allah maɗaukaki ya haramta ma'ana a wurin Allah Allah ya tsare dukiyarsa bai halatta ka ci masa dukiya ba sai da izini mun fahimci wannan abu yau da haka haramun ne mu ma a musulmi mu rika irin wannan abu mu ce ba komai dan ka ci dukiyar wanda ba musulmi ba mu ba a halatta mana wannan duk wanda kai hulɗa da shi sawa'un kirista ne ko bai yahude ne ko shi ya zalunce ka to kai karka zalunce shi saboda mu kullum ana nuna mu ana koya mana hali hali mu wane ne abun abun koyi mu a wajen hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko mun ga yadda ya zauna da wanda ba musulmi ba wajen mu'amala har sai da ya ja hankalinsu suka musulunci to haka ake so mu ma a wurin mu mu yi mu'amala mai kyau ta gaskiya in wani wanda ba musulmi ba ya baka amana karkaci masa amana ka mayar masa kuɗinsa yadda ya baka kar mu irin halin su su yadda suke cewa mu ba komai bane a wurin su musamman a wancan zamani musamman kuma a wurin yahudu har zuwa yau to shine Allah mulki ke gaya mana sai ai laysa alaihim ithmun ba su da zunubi a fi adami adai amwalihim ilaihim wajen rashin mai da dukiyar musulmi ko wadan ko larabawa zuwa gare su li'annahum bi za'mihim al-fasik domin ko su yadda suke rayawa rayawa ta su wadda ba daidai ba ta barna wa ra'ayihim alkasib da kuma ra'ayinsu wanda yake hasara alkasib shine wanda ya hasara wanda bai ci riba ba kasada shine ma'ana wanda ya faɗi a kasuwanci shine muka ɗauko kuma a hausa mutum a ce mutum ya yi kasada asalin kasadar larabci ce amma abin da ake nufi shine kai kasuwanci ka faɗi shine kasada an yi kasuwancin ka faɗi baka ci riba ba shine alkatid eh amma mu kuma nan an- abin da ake nufi da kasada shine ka tinkari hatsari ba tare da ka tsorata ba ko Eh. yace qad ihtaqaruhum su a yadda suke gani sun wulakanta wanda ba su ba ghayatul ihtiqar matukar wulakantawa wara'u anfusahum fi ghayatil azama suna ganin kansu matuka wajen girma dan su a wurin su kamar bai musamman yahudawa suna ganin fa su ƴaƴa ne na Allah ba suna tuhumar kiristoci sun ce annabi isa dan Allah ba to su ma suna amfani da wannan lafazin amma kuma ai abin da ya bata shi ne su abun kiristoci tare da cewa wannan lafazin akwai shi hatta a cikin bible old testament wanda yahuda suke amfani da shi ana cewa 'ya'yan allah ko idan mutum babban mutum ne mai tsoron allah ko allah yana son sa kamar wali sai a ce masa dan allah suna amfani da wannan amma a majazi suke nufi ba hakika ba ba sa nufin haihuwa ku kiristoci kuka rikice da wannan kuka ga da aka haifi annabi isa alaihi salatu wasalam ta hanyar uwa ba uba sai kuka kawo fikirar cewa haihuwa ce ta hakika allah ne ya haife shi wannan shine abin da ya- ya jawo waccan matsalar amma asali a cikin littafin yahudawa ma ana amfani da wannan magana ta dan allah amma ba a nufin haihuwa allah sa an fahimci abu a sai ce wa humul adilla'ul ahqarun alhali kuwa su waɗannan yahudawa ko a tsaye ita alhali waɗannan yahudawa su ne al'azalluna su ne makaskanta al'ahqaruna wulaƙantattu falam yaj'alu lil ummiyina hurmatan kun ga ba su sanya ba su baiwa ba su ba da wata alfarma ga al'ummiyina ba waɗanda ba yahudawa ba ba banu isra'ila ba wa ajazu zalika suka halatta wa kansu wannan lamari fajama'u baina aklil harami wa atiqadi hillihi sai suka hada laifi biyu kun fahimci laifi biyun da suka yi na farko sun halatta wa kansu cin haram to ba su tsaya haka ba kuma sai suka ai sun ci haram sun aikata aikin cin haram sai kuma ba su tsaya ga cin haram din kawai ba sai suka halatta wa kansu cin haram din ai akwai bambanci tsakanin abubuwan biyu a cin haram laifi ne amma ƙudurta cewa ya halatta a ci haram wani laifin ne babba ya mafi girma ko eh to su sun halatta ma kansu wannan gashi sun zalunci wanda ba musu ba su ba ma'ana wanda ba bai hude ba wanda ba ba nasare ba suna ganin a su ci dukiyarsa to kuma sannan suka zo suka halatta ma kansu cewa ya halatta ma an sun cin ai ba komai ba su da zunubi ba za a kama su da laifi ba kun ga ko wannan laifuka ne guda biyu daban-daban manya wa kana hada kadiban ala Allah wannan kuwa ƙarya ce suka yi wa Allah domin idan kace abu kaza halal ne wa ka dangana wa hukuncin Allah duk wanda ya ce abu kaza halal ne me yasa dama abu malamai a shari'ar musulunci yake kafirci ne ridda ce idan mutum ya halatta abin da yake haramun ne ma ulima min addini bid darurati me ake nufi da wannan ma ulima min addini bid darura abin da aka san shi a addini sanin da ba dama a iya tunkuɗe shi sanin da ba ya buƙatar bincike an canza hukuncinsa sai ka canza to wannan shine ake nufi mutum ya haka ya kafirci amma abinda ba bi darurati ba ilman daruriyan ba ilmi ne daruri sanin hukuncinsa ba sai an yi bincike to mutum ya inkarin sa baya kafirta la'alla za ta istihadi a wani abu na istihadi amma duk abin da ba buƙatar istihadi mutum an san abu kaza ba rikici cewa abu kaza haramun ne kamar mutum misali yanzu ya zo ya ce zina halal ne to ya kafirta ya zama kafir ya ce riba ma halal ce ya yi itilaki kawai ya ce riba ba tare da ya yi wani bayanin da zai nuna wata iri yake nufi wanda kila akwai saɓani ba mun fahimci abu duk wani abu ne da aka san hukuncinsa halal ko haram sai mutum ya canza to akwai kafirci to anan kun ga sun hada sun hada waɗannan abubuwa guda biyu sun ci dukiyar waɗanda ba su ba kuma sai suka ce ai halal ne masu haka to wanda ya dangana halacci ko haramci yace abu kaza halal ne ko haram wane ne mai ikon halatawa ko haramtawa Allah to kun ga yawa Allah kariya shine abin da ke nufi wa kana hadha kadiban ala Allah لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند الناس معلوم معلوما كما معلوما أنه يخبر عن حكم الله ليس يخبر عن نفسه لأن العالم ومن شي مالمي من علمي الذي يحلل الأشياء والذي حلت أبو بوا يتي أبو كذا حللنا المحرم بينكم أبو بوا حرم تتوني أبن أكن كان حرام مني يحلك قد كان عند الناس يا كفن سي أول متاني معلوما ko kuma na kana inda nasi ma'lumun ma'ana kana ma'lumun inda nasi ma'ana sanannen abu ne a wurin mutane annahu yukhbiru an hukmin lahi sanannen abu ne cewa ai hukuncin Allah yake bada labari a kansa ko laysa yukhbiru an nafsihi inda an ce malami ne sai kuka ga ya zauna ya ce hadha haramun wa hadha halalun yace abu kaza haram ne abu kaza halal ne to yana baka labarin halacci a ganin sa ko haramci a ganinsa shi ne yake halatta ko haramtawa a'a yana gaya maka ne cewa Allah ya haramta Allah ya halatta mai mun fahimci wannan ko sai ce wa zalika huwa al-kadhib wannan ku shine ƙarya fali hada qala shi yasa Allah madauke ce wa yaquluna ala Allah al-kadhiba wa hum ya'lamun ku ga da malam sa'adi ya dauko fahimtar abin ya biyo mana har karshen aya kun fahimci abu ma'ana bayan kasancewar waɗannan mutane wasu wato gefe na biyu tunda kun ga da aka raba ahlul kitabi gida biyu aka ce a cikin su akwai masu amana sai aka ce a cikin su kuma akwai marasa amana so sai aka ci gaba da zance akan marasa amana aka kawo sababin cin amanar tasu saboda sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza to wannan kuma halattawa kansu ne su ci dukiyar wanda ba su ba halattawa mutum ya halattawa kansa kuwa abin da haramun ne menene ƙarya akai wa Allah to shine wannan ya daidai da wa yaquluna ala Allah al-kadhiba wa hum ya'lamun Allah ta amfani suna faɗa wa Allah ƙarya ma'ana suna yin ƙarya da dangana wa Allah wa hum ya'lamun al-hali suna sane wa hadha a'zamu ithman min al-qawli ala Allah bila ilm wannan girman sa kai wa Allah ƙarya ya fi girma fiye da ka faɗi wani abu bila ilmi ba tare da ilimi ba dangane da Allah kun gane bambanci mutum ya ce abu kaza kaza ne ba tare da ya sani ba to wannan laifi ne babba to amma yana sane ya ce Allah kaza yake so bayan ba haka yake so ba to wannan laifin ya fi wancan ai kun ga wancan akwai dan uzurin uzurin jahilci to shi ma ba in ya shafi Allah yana cikin manyan manyan zunubai wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun har malamai suna sanya shi saboda ayar suratul arafi da Allah ya jero abubuwa na laifi malamai musamman ibn qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in yake wannan istinbatu cewa bayan an faɗi shirka sannan aka faɗi wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun yace wannan ya nuna yi wa Allah ƙarya bisa rashin ilimi ka faɗi abu ba tare da ilimi ba ka ce haka Allah yake so to ya fi shirka girma to wannan ɗin shi kuma akwai sama da shi shi ne ka faɗi abin da ba haka yake ba ka ce haka Allah yake so kaga wancan ai ba tare da sani bane wa anta qulu alallahi ma la ta'lamu to wannan kuma qalu alallahi ma ya'lamuna annahu laysa kadhalika shine ma'ana wa yaquluna alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun kun fahimci bambancin wannan da wancan to wannan sharrin sa yana da yawa duk mutumin da zai zo ya ce maka Allah ne yake kaza ya san kuma ba Allah bai faɗi wannan abun ba to sharrin sa sama yake da kowane kuma sharri Allah sauki wa yaquluna ala Allah al-kadhiba wa hum ya'lamun isi wa hadha a'zamu ithman min al-qawli ala Allah bila ilm thumma radda alaihim za'mahum al-fasida sannan Allah ya mayar musu raddi akan wannan abin da suke rayawa na barna faƙala sai yace bala ai laysa al-amru kama tazumun lamarin ba kamar da kuke tsammani bane ba kamar da kuke riyawa bane annahu laysa alaikum fil ummiyina haraj cewa ba ku da laifi dan ku ci dukiyar ummiyai waɗanda ba ku ba bal alaikum fi zalika a'zamul haraj nan fa suna maganar musulmi ne yau shine ummiyai in abin da suke nufi kenan musamman a wancan zamanin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawa in suka ci dukiya na ce meye ba musulmi bane meye an banci abin yau wannan abin nasu Allah madauki ya karyata yace ba haka bane yace bal alaikum fi dalika a'zamul haraj akwai mafi girman laifi da kunshi akan ku wa ashaddul ithmi da kuma mafi tsananin zunubi ya abin yake Allah yace man awfa bi ahdihi wanda ya cika alkawarinsa da ya ɗauka ko aka yi da shi dangane da dukiya za ka kawo wannan kuɗi lokaci kaza ko an baka amana za ka ajiye ka kawo shi kaza kar a taɓa komai in san mun sha magana akan wannan mutum a bashi ajiya sai ya taɓa ya ce ai zai dawo da shi me hukuncin wannan abu in yana da abin da zai biya kuma yana da niyyar biya ba laifi yayi ba amma kuma ya ɗora ma kansa wani abu ko ma'ana in ya ɗauki misali an kawo maka ajiyar kuɗi mai yawa sai ka ajiye aka daɗe ba zo an karɓa ba to sai ka riga ɗan zara kana amfani da shi yau da kullum da niyyar cewa ko wani abu naka da zai zo za ka ɗauka za ka mai to nan malamai suna magana akan wannan cewa hukunci ne ya shiga wani hukunci ko an yi intikali daga wani hukunci zuwa wani hukunci a ka'idar shari'a in aka baka ajiya sai ajiyar ta ɓata ko aka sace to ba za ka biya ba kun fahimci wannan ba biya in dai aminci ne tsakaninka da wani ya baka ajiya sai ta ɓace hakikanin ɓacewa ba kai ƙarya ba yau ko aka yi gobara a gidan abin ya salwanta ko aka sace to a ƙa'idar wadi'a da amana ana gina wadi'a ne a babin taimakon juna ba babin mushahaci na harkar kasuwanci ba sai a ce to wannan ba da ganye ba ba komai a kansa kuma ba zai je amma idan mai kuɗin yana tuhumar akwai wani abu to za a iya bincike in aka bincike kuma aka gano akwai danganci da sakaci a abin da aka yi to za ka biya misali ya baka ajiya sai ka zo kawai ka yasar da ita a falo baka kai inda kake aje naka ba to wannan in aka sace za ka biya kun fahimci abin amma in ka kai shi ka hada da naka can makurar cikewa inda nan ne karshen komai naka kake sirrinka to sai gobara ta zo to a shar'ance ba za ka biya to amma in ka zara ka taɓa kai amfani da shi da niyyar za ka dawo da shi to daga lokacin nan kuɗin nan ya tashi daga hukuncin wadi'a ya koma bashi wannan shi ne hukuncin shari'a kun fahimci abin ma'ana yanzu abin da ka zara naka ka zara ana binka kuma ya zama cewa da za a yi gobara ko a tashi bayan ka taɓa wani abu a ciki to za ka biya gaba ɗaya kun gane bambancin abu amma in baka taba komai ba ajiya sai kamar a kawo maka ajiyar dutse dutse dai ba ajiya shi ko amma da wani zai dauko dutse ya kawo maka ajiya sai da Allah a ajiye min dutsen nan ba a cinka ba a kashewa ba a komai wace gari zai zo ya karba dutse ba ba mai kuɗi ba ba wani ba mai abin nan precious ba mai tsada ba haka kawai dutse dai na jeji ai ka ga dai yadda yake haka za a zo a karbe shi to duk wanda ya baka ajiya haka ake so kai masa yadda aka baka ajiyar dutse a zo a karba ko a baka ajiyar tirmi ma ka zo ka aje to haka za ka ajiye amana sai a zo a karba yadda take amma in har ka taba ta to daga lokacin da ka zari kwabo a ciki ko kwabo ne to ta tashi daga hukuncin wadi'a ta koma hukuncin me bashi yanzu bashi ne a kansa saboda ka taba kun gane bambancin za ka rika kula da harkar dukiya Allah ya tsare mu to shi ne na sai cewa a bala man aufa bi ahdihi duk wanda ya cika alƙawarinsa wattaqa ya bi dokokin Allah ya kiyaye aukawa cikin laifi shine jin tsoron Allah dama wal ahdu yace alƙawari anan yashmalu al ahd alladhi bayna al abdi wa bayna rabbih ya kunshi alƙawari da ke tsakanin bawa da ubangijinsa shi lafazin al ahd tunda shi ita shi lafazin abin nan ka'idar tafsiri in kana tafsiri lafazin larabci ana ɗaukar su akan umumin su in babu abin da zai nuna kususi nan cewa Allah yi bayan ya soke abin da waɗancan suka yi su ce bala sam sam ba haka bane yanzu ga ka'ida za a to ka'ida ko ana ɗaukata a umumi ne sai idan an samu abin da ya kasa sai wani abu man aufa bi ahdihi duk wanda ya cika alƙawarin sa to anan karka bo ka ce alƙawarin dukiya kawai ake nufi tsakaninka da mutane tunda duk abin da za a baka general principle ne ne da za ku rika tafi da rayuwa man aufa bi ahdihi duk wanda ya cika alƙawarin sa to anan sai sa malamin sai yake ce mana nan alƙawari abin da ke nufi da ake nufi da shi ya shigar da hatta alƙawari tsakanin bawa da ubangijinsa alƙawarin zaka bauta masa alƙawarin la ilaha illallah alƙawarin yin gaskiya alƙawarin kaza da kaza duk na dokokin Allah shine abin da ke nufi bala man awfa bi ahdihi wal ahdu yashmalu al ahd alladhi bayna al abd wa rabbih wa bayna rabbih wa huwa jami'u ma awjabahu Allah shine abin duk abin da Allah ya wajabta akan alal abdi na bawa akan bawa min haqqihi na haƙoƙin Allah ويشمل الأهد حتى ينزكما يا قنشي القول الذي بينه وبين العباد سكان باوى تصور باي القول سكان باوى دقبان جنسا لكما القول سكان باوى تصور باي أباب فقه سوى كسي مقوما فقه أباب فقه معلمين سنة بمبنها آه haƙƙi tsakanin bawa da Allah da kuma haƙƙi tsakanin bawa da bawa in an tambaye ka wanne ne ya fi hatsari da girma wanne za ka ce tsakanin bawa da bawa ko kasancewar suna cewa hukukun lahi mabniyatun alal musamahati ka'idar ce haƙoƙin Allah ana gina su ne akan musamaha Allah subhanahu ta'ala yana mana hulɗa ne da tausayi da rangwame da abuwa an wajabta maka kayi kaza abinda ka kafa kuma an yafe in ka aikata laifi ka zo ka tuba da a yafe ma amma huququl ibadi ka'ida su shine hiya mabniyatun ala al-mushaha al-mushaha shine kowa kokari yake da haƙƙinsa idan kai ci haƙƙin wani to wajibi ka biya Allah baya yafewa kun ga bambanci duk abin da ba za ka je gun Allah a yafe ma shi ba ko ai kun ga akwai haɗari to shi yasa haƙƙin dukiya tsakanin mutane da mutane ya kamata don Allah mu kula da shi yawa duk mutumin da ya ci maka dukiya to tana nan fa a kansa istighfari ba shine zai maganin ta haƙƙin Allah shine za ka yi istighfari ka tuba ka Allah sai ya fi saboda nasa ne shi kuma dama mai rahama ne amma haƙƙin bawa sai an biya shi yasa ma har a cikin abubuwan da suke ka'idoji da malamai suke sawa wannan in ba ku manta ba mun yi shi a lokacin a karatun suratul baqara inda muka zo maganar kisasi idan mutum ya halaka dukiyar wani in ka halaka dukiyar wani ko da kuskure ko da ganganci to zancen zunubi yana zuwa ne inda ganganci in ko da kuskure ne to babu zunubi amma fa ita dukiyar sai an mayar kun fahimci wannan yau ka zo kana tafiya da motar ka wani yayi sabuwar katangarsa sai kana reverse sai ka dungure masa sai ta faɗi to za ka biya kuskure kai abun Allah ba ka da zunubi amma wajen alaƙar ka da bawan Allah sai ka biya shi a lissafa da bulo da menene komai sai ka biya shi kansa sai ka tafi zancen motar ka ta ji ciwo ai kai ne kai ba katanga ce ta ji maka da gangan mun fahimci wannan abu sai ka je ka gyara motar ka kuma ka biya katanga nan bawa sai idan ya yafe in sai maka ya yafe maka wannan shi ke an fahimci abu yau don haka akwai bambanci tsakanin zunubi ya doro a kanka da kuma haƙƙin zai ka biya maganar biya za ka biya sai in an yafe amma maganar zunubi shine ake faɗa cewa in kai kuskure sawa'un haƙƙin Allah ne ko haƙƙin mutum to wannan Allah baya kama mutum da kuskure baya kama mutum da mantuwa ba za a rubuta maka zunubi ba amma maganar biya za a yi to mu kyale wannan sai ce wattaqwa takunu fi hadha al-mawdi taqwa tana kasancewa a wannan mawdu'i ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokinsa kar ka karya alƙawari alƙawari tsakaninka da ubangiji alƙawari tsakaninka da bawa ko da sauran bayi yace tarji'u dama tana komawa ne ila tiqa ila tiqa'il ma'asi cewa mutum ya kiyaye saban Allah ya kauce karya aikata saban Allah allazi bainal abdi wa bain rabbih kar ka aikata sabo tsakaninka da ubangiji wannan shine taqwa an yi zancen kwanan nan ma'anar taqwa ka kauce wa saba wa ubangiji wa bainahu wa bainal khalqi kuma sannan ka yi taqwa har yanzu tsakaninka da bawa ma'ana ka kiyaye cin dukiyarsa ka kiyaye sako tsakaninka da bawa dan uwanka faman kana kadalika wanda kusan abubuwan suna da cikin abubuwan da aka gina addinin musulunci a kai kuma duk cin nasarar bawa ran tashin alkiyama tana ginuwa ne akan waɗannan abubuwa mun gane su kullum malamai suna gaya mana shine ne al-ikhlasu lil ma'budi wal ihsan lil makhluqi duk wanda ya ci nasara a wannan babin to insha Allah ya ci nasara hatta shi da kiyama sai shiga aljanna insha Allah al-ikhlasu lil ma'budi shi ubangiji ai masa ikhlas sannan shi kuma makhluqi ai masa ihsani ka kyautata wa bawan Allah dan uwanka karkaci mutuncinsa karkaci dukiyarsa Allah kuma kai masa ikhlasi ma'ana ka bauta masa to duk wanda ya ci nasara a wannan babin Allah ya taimake shi to ya ci nasara insha Allah sai aljanna Allah ya samu aljanna baki da sai ce kazalika faman kana kazalika duk wanda ya zama haka fa innahu minal muttaqin to yana cikin masu tsoron Allah kamar yadda dai muke fasara masu tsoron Allah na ga mana dai me ake nufi da takawa ba wai tsoron Allah ake nufi amma dai haka dai ya fassara haka dai muke fassarawa a Hausance ma'ana duk wanda ya zama da wannan sifar to shine yana cikin muttaqin wato masu bin dokokin Allah sawa'un yi da bari alladina yuhibbuhum Allah ta'ala wanda Allah yake son su sawa'un kanu min al-ummiyin aw ghayrihim sawa'un suna cikin waɗanda ba aiko musu da littafi bane ummiyai ne ga magarin mutane kamar yadda su Yahudawa suke kiran Larabawa aw ghayrihim ko kuma yana cikin Yahudawan ne ko Bani Isra'ila ma'ana nan ba a kallon hukunci dangane da asalin asalinka dangane da hukunci a'a ba asalinka ake kallo kai bai hude ko ba bai hude ba a'a ana kallon kiyayewarka ga dokokin Allah kiyayewarka ga dokokin Allah da suke da alaka da mu'amalarka da Allah da kuma masu mu'amala tsakanin masu ke da alaka da tsakaninka da mu'amala da bawa dan uwanka ma'ana ka bi dokokin Allah ka kiyaye kar ka saba wa Allah kan kar kuma ka saba wa dan uwanka wajen alƙawarin da kuka karkaci masa dukiya duk wanda ya wannan sawa'un bai hude ne ko ba bai hude ba to shine mutumin kirki kaga wannan adalci ne adalci ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ce faman qala laysa alaina fil ummiyina sabil da ka duk mutumin da yace ba mu da wani zunubi da zamu yi ba mu da laifi dan mun ci dukiyar ummiyai falam yuwaffi falam yuwaffi فلم نعم فلم يوفي بعهده تو بتلك القول سبا ولم يتق الله كما بكيا يدوكوكي الله با فلم يكن ممن يحبه الله دم هكا با cikin wanda Allah yake so ka ku cin nasara shine ka zama cikin wanda Allah yake so bal mimman yubghiduhu Allah yana cikin wanda Allah yake kin su wa idza kana al ummiyuna in ya zama su ummiyai din قد عرفوا ko عرفوا بوفاء العهود an san su da cika alƙawari ko bi taqwa kuma an san su da bin dokokin Allah a haka ne ko wa adami tajarru'i ala al-amwal al-muhtarama kuma ba ka tsaurin ido shine at-tajarru'i tsaurin ido da rashin jin komai akan dukiyoyin da aka wato girmama su ma'ana dukiyoyin da suke haramun a kansu to kanu humul mahbubina lillahi in suka zama haka to sune waɗanda Allah yake so haka kenan ake ana gaya mai yahudawa cewa ba wai dan mutum yana banu dan banu isra'ila shikenan sai abin da ya ga dama ba a'a har ummiyan da kuka rena in suka bi dokokin Allah suna cika alƙawarin su kuma ba sa cin haƙƙin mutane to su ne waɗanda Allah yake so domin sun nuna su ne masu takawa almuttaqin alladhina u'iddat lahum aljanna su ne masu tsoron Allah waɗanda Allah ya musu tattalin aljanna wa kanu afdal khalqillahi wa ajallahum su ne mafi dauka mafi falalar halittar Allah kuma mafi girman su bi khilafi alladhina yaquluna laysa alaina fil ummiyin sabilun sabanin waɗanda suke cewa ai babu wani zunubi akan mu dangane da ummiyai fa innahum dakhiluna fi qawlihi to su suna cikin faɗin Allah madaukaki innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim zamu zo kan wannan nan gaba mun fahimci abu za mu tsaya a nan saboda mu je mu ga fa'idoji da suke da alaka da wannan ayoyi da muka karanta guda biyu insha Allah Allah kai mu darasin gobe sai mu dora a nan dangane da magana cika alƙawari a da yadda Allah madaukaki zai mu'amala da bayansa dangane da cika alƙawari a waɗannan ayoyi akwai fa'idoji daga cikin su akwai bayanin kitami ahli kitabi la tismaini Allah ya nuna mana cewa ahli kitabi sun rubu gida biyu da sauri za mu sauri mu faɗe su akwai masu aminci masu amana ko akwai kuma mai wadara wannan tsoro kuma shi na biyu annahu yajibu al-hadaru min ahli al-kitab al-yahud wa nasara li annahum ma damu yanqasimuna ila qismayn fa inna la nadri hina nu'amiluhum min ayyi qismayn ha'ula'i wajibi in zaka mu'amala ka kiyaye da yahudu da nasara baka san wanda zaka yi mu'amala da shi bai na cikin masu amanar ko marasa amana sai ka kiyaye ko kamar yadda dama wannan asali kun mana yana magana malamai masu istinbaqin wannan don malam ufimin anan shike istinbaqin wannan yana cewa yana faɗin wannan ne bina'an akan asalin cewa in kana mu'amala da musulmi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kake yi ko cewa ba za a yaudare ka to amma kuma musulmi ma zai iya yaudara ka ko amma asali dai dangane da musulmi shine kar kai masa tuhuma sai idan wani abu ya bayyana su ko dantan asali ka kiyaye ka zama a tsoro dan baka san wanda zaka yi mu'amala da shi mai amana ne ko marar amana mun gane abu a abu na uku da ya kawo mana shine jawazu liktisari ala al-misali li yuqasu alayhi ma yushbihu ma yushbihu ya halatta a bada misali dan ayi kiyasin abin da ya kama da shi akan wannan misali kun ga nan ya mana misali biyu da qintar da dinar sauran kuma ka jike misali ma'ana nan sauran abubuwa mota fili ko dukiyar maraya sawa'un kuɗi ne ko ba kuɗi ba keke ne babur ne duk sai a kiyasin su akai karka ce ai wannan aya ta yi mana magana ne akan kin tsari dukiya mai yawa ta dinari ko kuma dinari kwaya ɗaya sai ka ce ba za a yi kiyasin sauran abubuwa ba a'a duk abin da yake sunansa dukiya za a yi kiyasinsa akan wannan don haka in aka baka ajiyar keke aka baka ajiyar mashin aka baka ajiyar mota aka baka ajiyar fili aka baka ajiyar gona aka baka ajiyar koma menene inda na dukiya ne to duk ya shiga cikin wannan sai ka ba da shi ka mai da amana yadda aka baka ita an fahimci abu a abu na hudu darasin ijabu ahli kitabi bi anfusihim ahli kitabi suna da jiji da kansu cewa su wasu abu ne musamman yahudu su yahudawa babu mai irin wannan hali irin su ganin cewa suna cewa babu wani wanda ya kai su su ƴaƴan Allah ne su komai su ga dama sai su sai sa ko a cikin littafin sun kage da suke magana da Allah kai ka ce wani abokin su ne suke magana da su zama labarin wani malamin yahudawa cikin talmud suke ba da wani labari wai wata ran ina jin ko na taɓa ku labarin yana roƙon Allah ya zubo da ruwa ko sai Allah ya yayyafi sai ce Allah ni fa ba irin wannan nake so ruwa na ce ruwa na ce ka zubo min ba yayyafi ba shi ke Allah kuma sai zubo masa da ruwa kewayen sai ce ni fa duk gari nake nake nufi ba iya ni kadai ba shi Allah sai zubo duk garin gaba ka kamar kai ka ce Allah yana bin abin da zuciyarsu take so to irin wannan ba mu'amala haka suke wa Allah to kaga ko ina za ta dauki wani yana da muhimmanci in ba su ba abu na biyar cewa ahlul kitabi la yaqtasiruna ala dhulmi wal udwan wa yaj'aluna dhalika min tilqa'i anfusihim bal yansubunahu ila shari'atillah daga cikin sharrin su shine ba suna zaluntar mutane su tsaya akan wani ba sai su dangana musu cewa Allah ne ma ya halatta ai haka kun fahimci wannan daga inda suka samu ko ذلك بأنهم قالوا لا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل معنى ba mu da zunubi dangane da abin da suna nufin kuma Allah ne yake shi sa Allah ce wa kununa ala Allah alkaziba wa hum ya'lamun a wanda ya kirkiri ƙarya dangana wa Allah fi ma yufti bihi cikin abin da yake fatawa da shi ko yake hukunci tsakanin mutane to yayi kama da bai hude da banasari duk mutumin da yake fatawa ko duk mutumin da yake alkali ne sai yake hukunci da wani abin da yake ƙarya ne ya ce wa al haka hukuncin Allah yake alhali ba haka hukuncin Allah yake ba to yayi kama da yahudawa kun ai wannan ba shi ma kun rubu ne ko ba rikici Allah ya tsare mu daga danganawa Allah abin da ba nasa a ishara zuwa ga jahilci murakkabi cewa aqbahu min al-jahl al-basir jahilci murakkab shine mutum bai sani ba bai kuma san bai sani ba jahilci basir kuma shine simple jahilci ban sani ba eh ban sani ba shikenan ya san cewa bai sani ba amma compound jahilci shine murakkab shine mutum bai sani ba kuma bai san cewa bai sani ba to wancan na wannan compound din ya fi tsanani ai komai da ba da abin da aka compound ya fi tsanani ko kare ya ce abin compound fracture ta fi simple fracture Allah ya raba mu Allah ba da lafiya da kowa to sai ke cewa jahilci da sun suke dangana wa Allah wani abu ban san cewa ba haka bane sun yi ƙarya kuma sun dangana wa Allah Allah ya a cikin wannan ayoyi Allah ya yaba wa masu cika alƙawari don haka in kana son ka zama mutane daga cikin mutanen kirki ka zama cikin masu cika alƙawari cewa kuma cika alƙawari sababi ne na Allah ya soka duk mutumin da yake son Allah ya so shi to ya rika cika alƙawari ya rika cika amana ya bada amana an ce ya bada kaza to ya bada ita kada wato ya cuci mutane na sha biyu raddi akan asha'ira وغيرهم da wasu min ahli tatil alladhina ankaru mahabbat Allah ai kullu ne ne cewa Allah madauki yana san bayansa abun asha'ira ba a siffanta Allah da mahabba in aka ce mahabba abin nan Allah yana son wani sai ce abin da ake nufi iradatu thawabi wai Allah yana nufin zai ba su lada wannan kuma tawili gaskiya shine yadda Allah ya ce yana son bayi masu tsoron Allah masu cika alƙawari to yana son su muna roƙon Allah mu samu cikin waɗanda Allah yake so dole mu tsaya anan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk